والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته واستمسك بهديه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته قال المؤلف رحمه الله وكما أن الشاة التي لا حافظ لها وهي بين الذئاب سريعة العقد فكذا العبد إذا لم يكن عليه حافظ من الله فذئبه مفترسه ولا بد har yanzu malo yana bayani dangane da wanda zai nisantar da kanshi da Allah maɗaukakin sarki wanda zai auka cikin sabon Allah maɗaukacin sarki cewa wannan yana hana masa samun kariyar Allah maɗaukacin sarki har ya da misali kamar dabbobi ne da suke wajen makiyayinsu dabbar da ta zama ta kusanta da makiyayinta to halaka ba za ta zo mata ba kamar wacce take tana gefe ba shine ma da ce kamar tinkiyar da ta zamanto ba wani mai tsare ta alhalin kuma tana cikin wato asalin dabbobi waɗanda suke masu farautarta to wannan halakarta tana kusa haka nan bawa idan ya kasance ba wani mai kare shi ma'ana a wajen Allah maɗaukakin sarki bai da wata kariya to lallai wanda zai halakar da shi wanda zai farauce shi babu makawa zai farauce shi ma'ana da ne santa da Allah halakar shi ta fi kusa fiye da wanda yake kusa da Allah ana wanda ya kusanci Allah maɗaukakin sarki yana da wani tsari da kuma kariya daga Allah cewa inna ma ya kuno alaihi hafidun min Allah bi taqwa zai samu wannan tsari ne a wajen Allah maɗaukakin sarki da kariya ta hanyar attaqwa shine tsoron Allah maɗaukakin sarki fahiya ita attaqwa din nan wiqayatun wani wato asalin katanga ce wa junnatun kuma wata garkuwa ce hasinatun wacce take mai kariya mai ƙarfi baina huwa baina zambihi wacce za ta shiga wa baina zibi wanda za ta shiga tsakanin shi da wato wanda yake so ya farauce shi ko ya cutar da shi kama hiya har ila yau ita taqwa din nan wiqayatun baina uku, baina uqubati dunya wal akhirah wani wato garkuwa ne tsakanin shi da azabar duniya da lahira da haka duk wanda ya tsare Allah maɗaukakin sarki ya kiyaye ya ji tsoron Allah maɗaukakin sarki to wannan zai samu tsira daga azabar duniya da lahira Allah ya ce wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa man ji Allah lahu min amrihi yusra saboda haka takawa tsoron Allah maɗaukakin sarki yana kawo mabawa mafita yana samun nasara yana samun kariya ya ayyuhal ladina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqana wa yukaffir ankum sayyi'atikum wa yaghfir lakum saboda haka ga tsoron Allah maɗaukakin sarki yana gadar madabawa abubuwa masu yawa masu amfani ya ce wa kullama kanat shatu aqrabu min ar-ra'i kanat aslama min adh in lokacin da tinkiya ya fi kusanta da makiyayinta ta fi samun tsira daga dabbar da za ta zo ta farauce ta wa kullama ba'udat 'an ar-ra'i kanat aqraba ila al-halak duk lokacin da ta nisanta da makiyayi kuma ta fi kusa da halaka kenan duk sanda bawa ya kusanci Allah madaukakin sarki yana samun tsira da kariya duk lokacin da ya nisanta da Allah maɗaukakin sarki kuma yana aukawa cikin halaka fa ahma ma takunu shatu idza qarabat min ar-ra'i yace mafi karfin kariya da wato dabba za ta samu idan ta kusanci makiyayi wa inna ma ya'khudhu adh-dhi'b al-qasi min al ita kirkeci ko kuma dabba tana daukan dabbar da ta nisanta daga cikin dangi وهي ابعدهن من الرائي واصل هذا كله ما له yace in an koma wato mafarin wannan dukkanin shine annal qalba ita zuciyar bawa kullama na abada min allah kana fil afatu ilayhi aktara duk lokacin da zuciya ta yi nisa da Allah madaukakin sarki to lallai abubuwa na halaka sun fi gaggawa wajen kama wannan zuciya ne saka ana so zuciya ta zama ta kusanta da Allah wa kullama qaruba min Allah ba'udat anhu al-afat duk lokacin da kuma ta kusanta da Allah maɗaukakin sarki to irin waɗannan abubuwa masu kawo ɓata da halaka sai ya nisanta da wannan zuciya ne wal bu'du min Allah maratibun ba'daha ashaddu min ba'd cewa nisanta da Allah ɗin ma mataki-mataki ne masu yawa wani matakin ya fi wani matakin mana wani santa da Allah bai kai wani santa da Allah ba ya ce to falgafla mutum ya zama ya hana, mana ya shiga hali na mantuwa na barin ambatan Allah shine algafla duk mutumin da ya shiga cikin wannan ya ce wannan algafla ɗin tub'idul abda anillah tana nisantar da bawa daga Allah duk bawan da ya nisanci ambatan Allah ya nisanci kusanci da Allah madaukakin sarki to zaka samu yayi nisa da Allah yace wa bu'dul ma'siyati a'zam min bu'dil ghaflati amma saɓan Allah kuma ya fi barin ambatan Allah halakar da bawa wannan shi kawai ya bar ambatan Allah ne la yadhkurullah bai ambatan Allah wancan kuma banda ma rashin ambatan Allah kuma yana aikata saban Allah to zaka samu mai aikata sabo ya fi nisanta da mahaliccinsa fiye da wanda ya nisanta daga ambatan Allah haka ne ce wa bu'dul bid'a a'zamu min Bu'udin ma'siyah ita kuma bid'a wanda ya ya zuciya shi da bid'a shi kuma ya fi mani nisanta da Allah fiye da sabon sabon Allah wannan ya nuna ma hatsarin bid'a da kuma inda take kai bawa domin bid'a abu ne da mutum yake kawata ma wanda bai cikin shari'a ta Allah mutum ne zai yi tunani ya ga abu kaza abu ne da ya kamata a bauta ma Allah da shi kuma bai da asali ba yi da asali a cikin addinin Allah haka kawai zai ga ya mushi kyau ya aikata kaza sai ya kirkire shi a cikin addinin Allah to wannan gara mai sabo saboda mai sabo in ya gane cewa sabo ne yana iya barin sabon ya tuba amma mai bid'a baya taba gane cewa bid'a nan fa ba addini bace shi kullum mai bid'a yana ganin cewa abin da yake biyayya ne ga Allah shi shine hatsarin kan bid'a yasa ɗan shi ba ruwan da mai sabon Allah ya da haka ya fi kulawa da tattalin ɗan bidiya sai ta kawata masa abu sai su ta abubuwa cikin addini saboda shi wannan mai sabo zai iya ganewa cewa abin da ya kuskure ne na dama amma mai bidiya duk abin da yake aikata na bidiya fa kai da shi zai ce ma fa shi addini yake shi addini yake ba wai sabo yake shi da yadda abin da yake laifi ba ne kuma duk da yake abin bayi da asali ba shari'ar Allah ba ce Allah ya ce a am lahum shuraka'u shara'u lahum min ad malamiya a lam yanzu suna da wasu waɗanda za su dinga shar'anta musu wasu dokoki na shari'a kuma bayan Allah maɗaukakin sarki kuma haka ne halin yan bid'a wani ne kawai zai zauna dinga tsara musu shari'a cewa ku yi kaza ku bar kaza wani ne zai kirkira musu nau'i nau'i na ibada daban-daban ce lokaci kaza ku aikata kaza ku yi kaza ku yi kaza alhalin ba Allah bane ya ce ai da irin surar da shi yake yi Ya ce wa bu'udun nifaki wa shirki a'zamu min dalika kullihi ma'ana nisan da munafurci da kuma shirka da Allah yake kai bawa gare shi ya fi kowanne girma shi kuma ya fi muni da haka mataki mataki ne ina roƙo Allah sarki ya tsare mu daga gare su duka faslun qala wa min su suqutul jahi manzila manzilati wal ce, inda Allah wa inda khalqi yana daga cikin abin da saban Allah yake gadar mu da bawa ma'ana rasa matsayi ma'ana darajar shi ta faɗi shine suqutul ja. in an ce alja ana nufin matsayi Allah ya ce wa kana inda Allah wajiha Allah ya magana akan annabi Musa la takunu ladina azaw Musa fa bara'ahu Allah mimma qalu wa kana inda Allah wajihan cewa ina da matsayi a wajen Allah haka nan annabi Isa ma Allah madaukakin sarki yake cewa wajihan fi dunya wal akhirati wa minal muqarrabin Allah zai azurta ta da ɗa wanda zai zama wajihan yana da matsayi fi duniya wal duniya da lahira wa min al kuma yana da cikin makusanta Allah dan haka Aljahu matsayi kenan saban Allah yana sa bawa ya rasa matsayi ya rasa daraja a wajen Allah zai zama bai da komai a wajen Allah na daukaka wal manzila shi ma matsayi ne wal karama babu girmamawa a wajen Allah haka nan a wajen bayin Allah ne da haka bayan Allah ma zai zube a idansu duk mai saban Allah mahala ya ce dalili kuwa fa inna akramar khalqi inda Allahi atqaku wanda fi kowa daraja a wajen Allah madaukakin sarki fi kowa shi shine wanda yafi tsoron Allah la yace ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dhakarin wa untha wa ja'alnakum shu'uban wa qaba'ila lita'arafu inna akramakum inda Allahi atqaku wanda ya fi tsoron Allah shine wanda ya fi daraja a wajen Allah shi yasa annabawa suka fi kowa daraja a wajen Allah maɗaukakin sarki don sun fi kowa tsoron Allah sun fi kowa kusanci da Allah manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa wallahi inni attaqakum wa akhshakum lillah ni ne na fi ku tsoron Allah na fi ku kusanci da Allah maɗaukakin sarki wa aqrabuhum minhu manzilatan aqwa'ahum lahu wanda kuma yafi matsayi a wajen Allah maɗaukacin sarki shine wanda ya fi biyayya ga Allah duk wanda ya zama biyayya shi da Allah tana da yawa to sai ka samu matsayin shi a wajen Allah ya ɗaukaka kamar yadda ya tabbata cikin hadisul qudsi Allah maɗaukacin sarki yana cewa wala yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذ بي لأؤيذنه Allah madaukakin sarki yake cewa bawana ba zai bushe ba yana neman kusanci da ni da yawan yin ayyuka na na abinda ba farilla ba abinda ba wajibi ba bayan ya sauke hakoki na wajibi ya shagaltu da nafilfili Allah ce duk mai yawan yin haka sai ya kasance wato na kaunace sa yace hatta uhibbu in na kaunace shi kuma ni zan zama jinsa da ganinsa da motsin shi da hannunsa da kafafuwansa kuma duk abin da ya tambaye ni Allah ce zan ba shi. kuma duk abin da ya nemi tsari na sai na tsare shi babu matsayin da ya kai wannan yau duk matsayinka a duniya in za ka ɗaga hannunka ka ce ya Allah Allah bai amsa ma ba matsayinka ya zama na banza duk rashin darajar ka idan mutane da ƙasƙancinka yau ka ɗaga hannunka ce ya Allah Allah ya amsa ma kai ne mai ɗaukar ba abin da ya wuce wannan wani ya ɗauka matsayi shine in mutum yana da kuɗi ko yana da mulki ko yana da wata sarauta Allah ya ba matsayin da ya wuce ka ɗaga hannunka ka ce ya Allah Allah ya amsa ma ba matsayin da ya wuce wani ka roƙi Allah maɗaukacin sarki buƙatar ka yi biya ma ka nemi tsarin Allah Allah ya sauri ka babu wani matsayin da ya wuce wani ko da za a ga mutum kuwa bayi da komai to malu ya ce fa'ida a sahu idan ya saba ma Allah maɗaukacin eh, wa alaƙadri tsa'atil abdi lahu manzilatu manzilatuhu inda gwargwadon biyayyar bawa ga mahaliccinsa gargwadon matsayinsa a wajen Allah maɗaukakin sarki saboda haka kusancinka da Allah maɗaukakin sarki yawan biyayyarka da Allah maɗaukakin sarki wanda ya fi biyayya ya fi kusanci da Allah shi ya sa umar radiyallahu anhu wata rana yana cewa abubakar bai fi yawan sallah ba ko kuma yawan wasu abubuwa amma imaninsa ya wuce nan ma'ana imaninsa da biyayyarsa ga Allah maɗaukakin sarki ce ya ɗara mu amma ba wai don sallar da yake tafi tamu ba amma ya ce lishai'in kana fi kalbihi wani abu ne na zuciyarsa ana zuciya abubakar ta riga ta yi nisa cikin biyayya ga Allah shi yasa abubakar yallahu anhu ba ya taɓa ƙalubalanta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a duk wani abu duk abin da manzo Allah sallallahu alaihi ya ce ala ra'si wal ayn baya baya musu baya ja Umar kuma radiyallahu anhu wani lokacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam zai hukunta wani abu sai kaga ya mushi tambaya sai to ya za a yi kaza Abubakar baya wannan saboda zuciyarsa ta riga ta yi nisa da imaninsa da Allah manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa wata rana yake cewa kun kifa abin da Allah yake so Allah yana son abubakar ɗin nan ko kunki ya ce san da na zo da wannan al'amarin mutane sun ƙina abubakar ya karɓe ni ana san da manzala sallallahu alaihi wasallam ya ce san da ya zo da saƙo. duk wanda ya zo musu da saƙon musuluncin nan sai da suka ɗan yi turjiya ya ce sai dai abubakar kaɗai shine yana zuwa ya gaya masa ya ce ashhadu an la ilaha illallah bai ma tsaya tunanin wani abu ba to kaga mai irin wannan zuciya da wannan matsayi ya riga ya yi nisa ya tafi yasa ko su shi yanzu ake yi sai kaga ana su fantashi cewa yana da rauni ba yi da kazar kazar da amma akwai imani ko ai wannan imanin shine komai shi yasa karfin imaninsa ya zama yana iya jure ma wani abu da zai so wasu ba ka iya jurewa a da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya rasu hankalin kowa ya tashi saboda wasu na kuka wasu suna cewa a'a bai mutu ba wasu suna cewa zai dawo har ma umar radiyallahu anhu ya zara takobi ya ce duk wanda ya ce manzo Allah ya mutu sai na kashe kuma kowa ya kasa mashi magana don haka ba su yadda ba amma sun yi shiru ba wanda zai iya masa magana mutum ɗaya ne ya zo ya ƙalubalance shi shine abubakar saboda wannan ƙarfin imanin da yake zuciyarsa abubakar radiyallahu anhu ko da ya zo baya nan da ya zo abin da ya faru ya zo yana ganin umar da takwabin da komai mutane an yi cirko cirko ya wuce bai ce kowa komai ba kuma bai ji tsoro ba don haka yau sai aka cewa yana da rauni ba da rauni abubakar bal aka wannan shi shine fi kowa karfi don wanda ya fika karfin imani ya fika karfi saboda haka abubakar Yallahu anhu ya shiga ya je ɗakin ana zaune ya kalli manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama sai ya sumbace shi ma'ana aboshinsa tsakanin idanuwansa yake cewa ka tsarfaka a raye da kuma mutuwarka ibta hayyan wa mayyitan yace ita mutuwar nan da Allah ya riga ya rubuta za ka yi ka riga ka yi ta Allah ba zai sa ka yi mutuwa biyu ba sai ya fito kuma ya ma mutane hudu ba ya ja hankalinsu kuma umar din yana ji da sababin nasa to haka wannan shine tabbata yace ya ku mutane ku sani cewa duk wanda yake bauta ma Muhammad sallallahu alaihi wasallam yake Muhammad ya mutu wanda yake bautan Allah kuma Allah rayayye ne baya mutuwa ana cikin tashin hankali ne da wannan sai ya karanta musu aya ta alqur'ani ce wa ma muhammadun illa rasulun kada khalat min qablihi rusul afa in ma ta'uqila qalabtum ala aqabikum wa man yanqalib ala atibayhi falan yadurra Allah shay'an wa sayajzi Allahu ash-shakirin Umar radiyallahu anhu yace bai san san da takobin ya fada a hannun shi ba ya ji ya durkusa a ƙasa yace sai ya ji kamar lokacin ake sauke aya amma Abubakar yana nan a tsaye da aka wasu masu tarihi ne sai a dinga sufanta abubakar su ana da rauni ai ba rauni ya masu rauni su ne wanda suke da rauni amma ba abubakar rabi allahu anhu wa allahu saboda haka wanda ya fika biyayya da allah maɗaukakin sarki ya fika matsayi a wajen allah ya fika kusanci da allah maɗaukakin sarki to mala ya ce ah, fa'ida a yayin da ya saba ma mahalicinsa wa khalafa amrahu ya saba umarnin mahalicinsa taqatta min ainihi wannan sai ya fada a idan Allah sai ya zama a wajen Allah bai da matsayi ma'ana duk darajar da yake da shi kuma a wajen Allah sai ya sauka Allah ya ce wa laqad ahidna ila adama min qablu fa nasiya wa lam najid lahu annabi adam mun mishi alƙawari muka yi alkawari da shi cewa kada ya kusanci ma itaciyar nan ballan ta Wana mahaifi wala takraba hadhihi shajar Allah ya ce kasu kusance ta to abin da aka ce kanku ku kusance ta kaga ba magana taba shi ma an ce ta nisance shi amma sai da shedan ya zo ya kawata masa har ya ya ci ma'ana ya wuce kusanta ma tun da har ya ci Allah ya ce walam najid lahu azma sai ya zama annabi Adamu alaihi salam Allah ya jarabe shi da wannan bai iya ma'ana rike wannan alkawari ba sai kuma aka samu ulul azmi min ar wanda suka zo bayan sa gashi dai daga zuriyar sa ne ne ma'ana ko jikokin ne to amma kuma sun samu daukaka a wajen Allah da wani annabi ya samu ne ulul azmi min ar-rusul annabi nuhu alaihi salam wanda ya zo bayan annaba adamu da annabi isa alaihi salam da annabi ibrahim da annabi musa da annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam wannan sune annabawan da suka fi kowanne daraja duk annabawan da allah ya tun daga farko a ƙarshe ba kamar su kuma duk cikinsu ba kamar manzo sallallahu alaihi wasallam huwa afdaluhum wa a'zamuhum shine Allah ya fifita shi akan su gaba ɗaya kenan ya fi kowanne a cikin waɗannan annabawan ya fi su kusanci da Allah ya fi su sanin Allah haka duk wanda ya fi ka sanin Allah ya fi ka kusanci da Allah ya fi ka a wajen Allah inna ma yakhsha Allah min ibadihi ulama ai wanda suka san Allah ne suka fi tsoron Allah wanda bai san Allah ba bai tsoron Allah don haka idan ya fada a gaban Allah madaukakin sarki ya zama bai da kima saboda yawan sabo to sai kuma Allah ya zubar da mutuncin shi a idan mutane sai ga me yayi amma kuma matsayin shi a wajen mutane ya faɗi ba komai bane faɗar mushi da matsayin nan saban Allah mala yace wa idza lam yabqa lahu jamun inda al-khalqi idan ya zama bai da matsayi a wajen mutane wajen halittun Allah wahana alaihim kuma ya wulaƙanta a gabansu amaluhu ala hasabi zalika haka za su dinga ta'amuli da shi in ya zo misali sai kaga babu kimantawa babu tawa zai iya neman mafi karancin abin da ya kamata a ce ya wuce matsayinsa sai kaga ba a mishi ba saboda ne kowa laisa da shai bai da matsayi saboda saban shi da Allah da za a san mashayi ne misali sai zo ya nemi naira goma sai a ce an bashi zai je sa a ma'ana sai a sai wulakanta idan mutane abinci ma sai wani ya ce shi ba zai bashi ba in ya ci abincin zai ji karfin da zai je saba ma Allah haga hana inda na a wajen mutane ma ya wulakanta saboda me saboda saban Allah fa'asha bainahum aswa a aishin kamilar dhikr dan haka sai yayi rayuwa cikin mutane mafi lalacewar rayuwa ya zama kuma ambatan shi shi ba kowa ba saqiqal qadri kuma ba yi da matsayi a wajen su raziyar hali ba su ɗauke shi komai ba la hurmata lahu bai da wani daraja fala faraha lahu wala surur dan haka shi bai farin ciki bai cikin wato walwala kullum a cikin damuwa yake ah to Allah bai so shi ba mutane ma sun shi akwai abin da ya rage na jin daɗi babu shi fa inna kumulad dhikri wa suqutal qadri wal jahi ma'ahu kullu ghammin wa hammin wa hazmin ya ce domin kuwa ambatan mutum ya zama ba na alkhairi ba a wajen mutane kuma ya zama matsayin shi ma ba kowa ba ya zo ma ba a san ya zo ba ba a ganin shi da kuma ya ce wannan shi ne dukkanin damuwa da bakin ciki da kunci ba abin da ya wuce haka a ka zo ka zauna cikin mutane kowa ya watsi da kai ko a dinga kauce ma kowa baya zo a ce kana tare da shi akwai abin da ya kai wannan baki babu kuma me yake kawo shi saban Allah ne yawai yawaita saban Allah kowa baya so mutumin kirki baya so a ce kana tare da su. da kadin faro mutanen kirki sai ka ga ko dai su watsi ko kuma su canja ma fuska inda ya kasance mai saban Allah ne to mala ce babu bakin cikin da ya wuce wannan wala surura ma'ahu wala fara Don haka bai da walwala bai da farin ciki wa aina alama al-alamu min laddat al-ma'siya laula sakaru ash-shahwa yace in ba dai wato maye irin na sha'awa ba yanzu wannan ina ranar saɓan Allah take ina saɓan Allah da ya ji daɗin yake wanda ga abin da ya haifar masa saɓan Allah ya haifar masa da baƙin ciki da damuwa da kunci da wulaƙanci da ƙasƙanci sau da haka koda ya ji daɗi a cikin saɓan Allah abin da zai biyo daɗin mara daɗi ne kamar yanzu misali wanda za a bashi irin maganin nan ne mai ɗacin gaske sai a sa mishi lemu a saman kofi a kaɗa maganin ta ƙasa a aji in ya gama shan zaƙin nan dole wannan ɗacin ne zai biyo baya bayan da zai rabu da wannan ɗacin aka ɗacin ne dole zai biyo baya ko ya sha lemun nan sai ya ji wannan ɗacin aka ko da jin daɗin zai zama na ƙanƙanin lokaci amma abin da zai biyo bayan shi ya fi shi ne da shi yasa ake so mutum ya nisanci saɓan Allah ita kuma biyayya ga Allah duk wahalar ta duk rashin daɗinta abin da zai biyo bayan ta ya fi ta daɗi ta fi ta daɗi ka tashi ka bar shimfiɗarka ana sanyi ka tashi ba wuta ba gawayin da za a ma ruwa ko ka ɗibi ruwan sanyi ka yi ka shigo masallaci tun daga barinka gida har ka zo masallaci ana yake ma kurakuranka ana ɗaukaka darajarka kaga wahalar da ka sha ga abin da ka samu masu kuma Allah ya ma dace ka zo ka shiga sahun gaba tun zaman ka sahun gaba mala'iku za su dinga yi ma addu'a har lokacin da za a idan da sallah har sai ka bar masallacin to kaga biyayya ga Allah ta haifar da wani abu wanda yake da ita kila ka ji ba daɗi amma abin da zai samun maka ya komai daɗi yanzu zai ba abin da ya fi rashin daɗi irin a ce mutum ya mutu Ba akwai akwai da ya kai shi rashin daɗi ba abu mutuwa ita ta fi komai rashin daɗi a wajen ɗan adam amma ka duk wanda za su fita jihadi su mutu ba sa jin daɗi haka ran zai fita a jikinsu ba sa jin daɗi amma idan suka samu sakamakon wannan abin buri da Allah zai ce ku roƙi abin da kuke so sai su ce a sake dawo mana da rai mu sake mutuwa a wannan hanyar saboda abin da suka samu na bi ni'matin min Allah wa fadlin wa anna Allah la yudhi'u ajra al-mu'minin azin ga albishir ne ce ina ma mu'mine za su gane halin da muke ciki na jin daɗi haka dai ran ya fita ba a so amma kuma abin da zai biyo bayansa abu ne da ba a iya kwatanta shi ba a iya kwatanta shi wanda ya rasa rayuwar shi cikin ɗaukaka addinin Allah to wannan Allah ma yace ba matacce bane wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahya'un inda rabbihim yurzaqun suna raye a wajen mahalicin su kuma ana arzuta su wallahi sun fika kwanciya hankali sun fika jin daɗi zukatansu kamar yadda ya tabbata cikin hadisi da muslim hadisin abu huraira cewa Allah ya mayar da rayukan nasu sun zama kamar wasu tsuntsaye suna shawagi cikin aljanna duk inda suka ga dama idan yamma ta yi kuma sai su dawo ƙarƙashin al'arshin Allah sai su shiga cikin wasu kwalabe kamar fitulu suna haske haka suke kuma Allah zai tambaye su ne kuke so bayan wannan su ce bayan wannan jin daɗin akwai wani jin daɗi Allah ya ce ku je ku tambaya ya ce to mu abin da muke so a dawo mana da ran mu koma duniya mu sake irin wannan mutuwar saboda abin da muka gani to kaga an fita dai ba a so amma kuma abin da ya biyo baya ya yi daɗi haka ita biyayya ko da ta yi wahala jin daɗin ka ya fi abin da zai biyo bayanta ba za ka kwatanta shi da wannan wahala kuma za a zo da mumini wanda ya wahala a duniya bai san jin daɗi ba a duniya sai wahala in aka tsunduma shi a aljanna tsundumawa kwaya ɗaya kawai za a ce ina wahala ya ce shi ne ya wahala ya manta ma wani abu sunan shi wahala to kaga me ya haifar masa da wannan biyayya shiga Allah to Allah madaukaki eh, mala ya ci gaba da cewa wa min a'zami ni'amillahi 'ala al-'abdi an yarfa'a lahu bainal 'alimin dhikrahu wa uli qadrahu yana daga cikin mafi girman ni'imar Allah a wajen bawa Allah ya ɗaukaka darajar bawa a idan mutane sannan kuma Allah maɗaukakin sarki ya darajanta ambatansa ya zama mutane suna ganin mutumin kirki ne kuma suna ganin cewa yana da matsayi wannan tana daga cikin manyan ni'imomin Allah akan bawa kuma Allah ya ma annabawansa irin wannan ni'imar Allah madaukakin sarki yana cewa wadkur fil kitabi idris innahu kana siddiqan nabiyyan wa rafa'nahu makanan aliyya haka nan annabi ibrahim Allah madaukakin sarki ce da ya roke shi ya ce alli lisana sidqin fil akhirin shi yasa duk wanda ya zo bayan annabi ibrahim yake kyakkyawa an bato gare shi haka nan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya ce wa rafa'na la tadhikra ayoyin da malai karanta da magarba ana yana da kyau idan ana karatu na sallah su ce ka tafi karatu aga da ya karanta wa rafa'ana laka dhikrak duka ba san ne ba Ya kaga aka dauke shi wa ana laka zikira malamai suke cewa Allah ya ɗaukaka ambatan annabinsa ta yadda inda aka ambaci Allah sai an ambaci annabinsa babu wata daraja da ta wuce wannan so nawa ake ambata Allah a rana ba da iyaka ba iyaka to daidai da ta ambata annabin duk sanda aka ambaci Allah sai ambace shi a cikin kiran sallah so nawa ake kiran sallah a rana ka ce so biyar idan idan idan unguwa ɗaya ce kawai ma'ana masallaci yanzu kamar masallacin nan so biyar za a yi kiran sallah iqama ma so biyar ko to so biyar din nan sai an ambaci sunan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bayan an ambaci Allah to fa ba masallaci dai nake da shi ba yanzu a garin nan masallaci nawa ne to shi kenan a yankin da muke ciki ma'ana arewa ta tsakiya masallaci nawa ne to shi kenan a arewa gaba ɗaya masallaci nawa ne ko a najeriya masallaci nawa ne ko a afirka masallaci nawa ne a duniya masallaci nawa ne duk sanda aka kira allah ta an kira an shine wa rafa'ana laka dhikra akwai ɗaukakar da ta wani yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya dauka darajar shi fiye da kowa babu wanda ake masa wannan ambata babu shi a cikin mutane babu shi kuma ba za a yi ba to shine Allah ya mala yake cewa yana daga cikin girman ni'ima Allah ya dauka ka a wajen mutane Allah ya dauka ka a cikin mutane yanzu ka ɗau misali guda ɗaya ba wai ya ba wasu bayi muke yi ba ka gaya mana misali yanzu kamar cikin masu da'awa malam ja'afar Allah masa rahama a ake ambatar da alkhairi wannan ta yi cewa Allah ya ɗaukaka ambatarsa a cikin wata zai yi wahala rana ta fito ta faɗi kila ba a samu wanda ya ce mashi ai malam Allah ya gafarta maka ko ko malam buni ko su ɗan kodiyo da suka zo baya kuma wasu malamai irin su ce sama'ila iblis da sauransu nan duka ana su da alkhairi amma sun mutu ba amma sai wata rana sai wani abu ya faru wata munasaba a ce kawa na Allah ya farka mu ko ga Allah ya ɗaukaka su to abinda ake so mutum ya samu kenan ma'ana ya tafi bai bar baya da kura ba kar mutum ya tafi duniya fa ba ambatansa da alkhairi kar ya tafi ya da kura da an ambace ka mutane dinga ba za su samu albarka ba ce a wannan ai rayuwa da ya abin kirki ba ai wannan hasara ce to yana daga cikin mafi darajar da Allah zai yi ma bawa ni'imar da zai masa ɗaukaka ɗaukaka ambatansa a cikin mutane to shine ma da yace wali hada wannan fa shine yasa khassa anbiya'ahu wa rusulahu min dalika bima laysa lidayni annaba Allah ya kebance su da abinda wasu ba su da shi da haka sun fi kowa wannan ambatan da ɗaukaka kamar yadda Allah ya ce wa zkur ibadana ibrahima wa ishaqa wa yaquba ulil aidi wal absar inna aflasnahum bi salisatin dhikra dar wa innahum indana lamina al mustafain al akhyar Allah yake ambatan su da alkhairi ai mana yace ma'ana khassasnahum min kebance su bi khisisatin da wani abu na musamman wa huwa dhikrul jamil Shi ne ambato mai kyau yanzu wanda ya ce annabi Isma'il ya ce bawan Allah annabin Allah ne wanda ya ce annabi Ishaq haka ne annabi Musa annabi Isa annabi Dawud annabi Sulaiman duk haka Allah ya faɗa ni'mal abd ni'mal abd haka Allah ya ta faɗa a kansu وهو الذكر الجميل الذي يذكرون به في هذه الدار shine kyakkyawan ambato da ake yi musu tun a cikin wannan gida Ko idan haka an su yake a wannan gidan ina ga wancan gidan an koma wa huwa lisanu sidiki shine ma'ana addu'ar da annabi ibrahim ya roki Allah ya ce wa ja'alli lisana sidikin fil akhirin Allah ka sa min kyakkyawan ambato cikin wanda za su zo bayana yanzu har yahudu da nasara ma ba wanda yake zagi annabi ibrahim a cikin su saboda ya roƙi Allah da lisana sidqin fil bal ko kuwa ake kuwa yana cewa shi annabi ibrahim yake su yahudawa suka ce ai addinin kuma asali na annabi ibrahim aka ma nasara haka ma musulmi suka ce sai Allah ya raba husuma Allah ya ce ma kana ibrahimu Yahudiya, wala nasraniyya walakin kana hanifan musliman shi musulmi kuma kana min al-mushriki kuma ka Allah ya raba husuma hakan aka samu musulmi zamanin annabi isa wanda ya bada gaskiya da allah domin akwai musulmai su ne wato waɗanda suka bada gaskiya da shi to shi kenan su ne mabiya annabi ibrahim haka nan cikin mutanen annabi musa aka samu musulmi wanda suka bada gaskiya da allah da ranar ƙarshe suka gaskata annabin nan su ne musulmi kuma haka nan a wannan al'umma aka samu musulmi su ne musulmi don haka dukkansu musulmi ne mabiya annabi ibrahim yasa allah ya ce walakin kana hanifan musliman kuma dukkansu Allah ya siffanta su da musulunci dukkansu Allah ya siffanta su da musulunci annabi ibrahim ɗin Allah ya ce isƙala lahu rabbuhu aslim ƙala aslamtu li rabbil alamin haka nan mabiya annabi isa suka ce rabbana amanna bima anzalta wattaba'na rasula faktubna ma'a shahidin haka sun ba da gaskiya da Allah sun zama masu shaida kuma musulmi ne haka nan mabiya annabi Musa Allah yake cewa waj'alu buyutakum qiblatan wa aqimus salah ku sanya gidajenku ku zama alqibla ku dinga sallah a ciki ko da za ku ji tsoron a hana ku sallah to ku tsai da sallah saboda haka wannan shine musulunci da haka ce yasa annabawan Allah sun fi kowa samun wannan rabon a cikin mutane ba wanda yake da fiyayyen ambato kamar annabawan Allah sai kuma waɗanda suke bin su gwargwadon biyayyarka da Allah gwargwadon biyayyarka da annabinsa gwargwadon matsayin da za ka samu gwargwadon matsayin da za ka samu to shi ne annabi Ibrahim ya ce waje alli lisana sidiqin fil akhirin haka nan Allah ya faɗa akan annabi Ibrahima da ‘ya'yayensa ya ce wa wahabna lahum min rahmatina wa ja'alna lahum lisana sidiqin aliyya mun musu kyauta ta rahamar mu sannan kuma muka sanya musu ambato na ƙwarai da kuma ɗaukaka a gare su wa qala li nabiyyi sallallahu alaihi wa sallama wa rafa'na laka dhikrak annabin sallallahu alaihi wa sallama Allah ya ce mu rafa'na laka dhikrak kuma mun ɗaukata ambatanka wala yuzkaru Allah illa dhukira ismu nabiyyihi ba yanda za a ambaci Allah face sai an ambaci sunan annabinsa da za kana cewa la ilaha illallah ce muhammadu rasulullah in aka kira sallah in aka tada iqama in tahiyya kake kana gama tahiya abin da zai biyo baya shine as-salatu ala nabi wa Ya yace fa atba'u rusul dan haka mabiya manzanni Mana masu bin manzanni lahun nasibun min zalika suna da kaso a cikin wannan ɗaukaka na daraja ɗin amma fa bi hasabi miratihim min ta'atihim wa mutaba'atihim gwargwadon biyayyarsu da annabawan gwargwadon abin da za su samu gwargwadon biyayyarsu gwargwadon abin da za su samu shi yasa yanzu kamar misali cikin mabiya manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wanda suka fi biyayya gaba ɗaya su ne manyan sahabbansa shi yasa suka fi kowa shiga wannan suka samu wannan ambatan Allah ya ambace su da yawa a littafinsa والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه معنى ده سوء كفارة الله يشي يا يدد سوء سن يددش لهذا سوء كفارة سامو ونن كسام sannan wanda suka biyo bayansu wanda suka biyo bayansu wanda suka biyo bayan ila yaumina har lokacin da Allah zai gaji ƙasa da wanda yake kanta ce wa kullu man duk kuma wanda ya saba musu fatahu min dalika shi ma zai rasa wannan ambatan na kwarai bi hasabi mukhalafatihim wa ma'siyatihim gwargwadon yanda ya saba musu gwargwadon kuma yanda yake aikata sabo Allah ya kare mu qala wa min uqubatiha yana daga cikin munanan abinda zunubai suke gadar ma bawa annaha tuslibu sahibaha asma al-madhi wa sharaf suna raba mai aikata saban suna cile shi tsame shi daga cikin sunaye na yabo da ɗaukaka don haka mai sabo ba za a ce mishi eh, Motsi ba ba za a ce mishi muftin ba sai dai a ce mishi fajir ta ce wane fasiki ne wani fajiri ne ko ba za a ce mishi wani mumini ne mai biyayya ba kaga kenan me ya kawo aka raba shi da wannan sunayen saɓan Allah da yake haka saɓan Allah yana raba shi da sufofi masu kyau Shi ne ma da ce wa tafsuhu sai su tufatar masa da a zanni sunaye na zargi wasabari da sunaye na tsakanci mala ya ce sai su tsane masa ismul mu'min don haka zai zama ba mu'mini ba da haka mai sako ne zai zama sai zama fasiki sai zama fasiki don haka shi yanzu ba mu'mini ne, ya zama fasiki to kaga tun daga nan an fara cire mishi siffofi saban da yake shi ya cire shi daga mu imani ya mayar da shi fasikanci walbar ba za a kira shi albar mai biyayya ba sai dai a kira shi al'afi mai sabo kaga ya raba shi da wannan sunan walmuhsin ba za a kira shi almuhsin ba sai a kira shi almusihu mai sabawa mai aikata mummuna walmuttaqi ba za a kira shi almuttaki mai tsoron Allah ba sai a kira shi almukhalif mai saba na Allah wal ba za a kira shi mai biyayya ga Allah ba wal ba za a kira shi mai komewa zuwa ga Allah ba kamar yadda Allah ya siffanta annabawansa Walwali ba za a kira shi alwali ba domin ya zama ba waliyin Allah ba yanzu da Allah ya ce Allahu waliyul ladina amanu kenan alladina kafaru Allah ba waliyin ba bane su waye waliyan su at Allah ya ce walladina kafaru awliya'uhum at-taghut amma al-mu'minun fa waliyuhum huwa Allah ذلك بأن الكافرين ذلك بأن الكافرين لا مولى لهم المؤمنون الله مولاهم ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم كنا أغبى سدوانا ما سدوانا والمسلم شيني واتو نجارة نبيئة wanda yake ba mai biyayya ba sai zama al-mufsid mafarnaci Allah ce ma Fir'auna innahu kana min al-mufsidin ba cikin muslimin ko annabi hudu ya ce annabi shu'aib yake cewa in uridu illa al-islah ni abin da nake so kyautatawa to kaga biyayya take gadar da waɗannan sunayen wal abidu sai a ce mutum mai ibada ne yawan ibada ne kaga wanda yake saba Allah ba za a kira shi mai ibada ne wal khaifu kuma shine mai tsoron Allah ya shiga cikin al khaifun wal awwab mai yawan komewa ga Allah yana kuka a kan zunubansa wa tayyibu sai ya zama tsarkakakke ne ba al-khabith ba shine kishiyan tsarkakakke yace at-tayyibatu lit-tayyibi at-tayyibuna lit-tayyibat al-khabithatu na khabithina na khabithuna lil sau da haka a tayyib da kuma al-khabith wal wanda yake mai yarda ko mai neman yarda Allah wa nahwiha da dai irin waɗannan sunayen to kaga kenan mai saban Allah da an raba shi baya cikin waɗannan sunaye yau a ce mutum ba muslim bane ba mu'min bane ba kuma mutsi bane ba taqi bane ba ai ya ya kaci kenan sai ya zama mai nema da yace sai su tufatar da shi sunaye irin alfajir a ce fajiri ne in an ce fajiri mai sabon Allah Wal'afi asi shi ma mai sabo ne wal mukhalif mai saɓawa. Walmusi'u mai munantawa wal muftidu mabarnaci wal khabith wanda yake tare da kazanta wal wanda fushin Allah yake hawa kansa wal Haka sai a ce mazinaci <laughs> me ya kawo musu aka sa musu wannan sunan Saɓan Allah ko an ce mutum ai azzani Allah ya ce azzani ya ce wa zani fajlidu kullu wahidin minhum Allah ya kira su da wannan sunan shi kanshi wannan sunan kawai aka ɗauka ya isa ya munan kama wannan aiki ko da ba a ce komai ba a ce kawai sunan aikin zina kawai a faɗa a ce zina wannan hikima ce ta Allah kawai sunan da Allah ya sa ma abin ya kira shi da shi to shi kanshi ya isa ya ɓata abin in ka kalla shi yasa da wani zai tunkaru wani mutumin tinke ce mazinaci a ba zai ji daɗi ba ko ba yadda zai yi ji daɗi kalma ce kawai zai faɗa masa ko ya ce ɗan zina yana faɗan wannan shi kenan sai ka ga jini ya wuri sai a fara kokowa ni ke ga wani kaga baya so a danganta shi da wannan abu saboda ne danganta ka da wannan abin barna ce ko a ce askari ko a ce ɓarawo wani ɓarawo kaga me ya kawo mishi aka tufatar mishi da wannan sunan saban Allah da yi wal qatil ko a ce wani mai kisa ne ma'ana mai kashe mutane wal kadhibu ko a wani matsalaci ne kaga ya saba da gaskiya ke kenan wal ne ko a ce mai ha'inci kaga ba amana ke wal luti ko a ce mai yin luwadi ya haifan maza aka sa mishi wannan suna sabon Allah da yake wal gadiru a ce mai yaudara wa qati'ur rahim a ce mutum mai yanke zumunci bai sadar da zumunci malai ce wa amsaliha da kuma sunaye waɗanda suke masu yawa dai da ba su da iyaka sai malai yace fa yi asma'ul fusuq waɗannan sunayen fa na fasikanci ne Allah ya yace bi isalismul ba da iman tur da sunaye na sabo bayan ba da gaskiya da Allah mutum ya je ya ɗebo wannan sunan ya yaba ma kansa bayan ya yi imani da Allah Allah ya ce tur da wannan sunan allati tujibu gababan dayyan wacce take gadar da fushin mahalicci Allah wanda shine ad-dayyan yana daga cikin sunayen Allah wa dukhulin niran kuma take gadar da shiga wuta Allah ya tsare mu wa aishil khizyi wal hawan kuma take gadar da rayuwa ta kunci da kaskanci wala yace wa tilka asma'un amma wadancan sunayen da aka ambata na farko me suke gadarwa tujibu ridar rahman tana gadar da yardan Allah ne wa dukhulil jinan Allah ya sanya mu tana kai su shiga aljanna wa tujibu sharafal musamma biha kuma tana gadar da wanda aka samu suna ya samu daukaka ala sa'ir nau'in insan akan sauran mutane duk wanda aka ce ma mumini ai daukaka ne gare shi ko wanda aka ce kafiri ba gaskanci ne wala yace falau lam yakun fi uqubati ma'siyati illa istihqaq tilka al-asma wa mujibatiha la kanat al-aqli nawi'iha nahin an yace idan da za a ce saban Allah bai gadar da komai sai waɗannan miyagun sunayen shi kada ya isa ya sa a nufanci saban Allah inda a nan kawai za a tsaya a ce saban Allah yana sa bawa ya samu waɗannan miyagun sunayen yace wannan kada ya isa ya hana saban Allah in dai da a ce mai hankali yana hankaltuwa yau shi kenan a ce to duk sunan da aka sa mishi ko iyaye suka sa mishi misali an sa mishi suna sai a ɗauki sunan da ba na kowa ba sun sa mishi wani suna shi ke wani suna sai a ɗauki wannan sunan duk rashin can sunaye duk rashin duk lalacewar sunaye a ce misali jatau jatau dai ba wani jatau ana ko a ce jatau aka sa mishi suna to sai ya gwamnati a dinga ce mishi jatau da a dinga ce mishi mazinaci ko sai ya gwamnati a ce mishi jatau ɗin nan so dubu ɗari kan a ce mishi ɓarawo da mai kwa a dinga ce mishi jatau sai a ce to shi nan daga yau sunan shi ɓarawo da da aka gan shi a ce ɓarawo ai duk haƙurin ka wani zai kasa haƙuri sai ma da wannan sun za a canja mana a rasa abin da za a kira da shi ƙila sai sata to kaga ma yake cewa abin da kawai sunayen ya kunsa ya ishi a nisanci saban Allah saboda sunayen da suke ci walau lam yakun fi thawabi sa'ati illa al-fawz bi tilka al-asma' wa mujibatiha lakana fil amirun biha kuma su sunan kyawawan sunayen inda ba komai a cikin biyayya ga Allah sai dai mutum ya samu rigar wannan sunayen yace wannan kadai ya isa ake kai biyayya ga Allah indai sunan za a duba Allah ya ce walakin amma dai dama ne a lima a abin da abinda Allah ya hana ba mai ba da shi wanda Allah ya hana mishi biyayya ba wanda ya yake ba shi biyayya da Allah dama ne alima a duk abin da Allah ya hana ba mai ba da shi Allah ya hana wannan imani ko in duniya za ta taru ba za ka ba shi imani ba ba za ka ba shi ba Allah kuma ya ba shi imani in duniya za ta taru ba za ta kwashe mishi imanin nan ba Allah ya sa mai biyayya ne in duk masu saɓon duniyan nan za su taru don su sake ya saɓo ba zai yi ba inda Allah ya bashi shi ne wala mu ofiya limamana wala mu ƙarriba liman ba da kuma duk wanda Allah ya nisantar da shi Allah ya tsare mu ba wanda ya ke kusantar da shi da Allah Allah ya nisantar da ba ya ce yanzu shekan in sama da ƙasa za ta haɗu ba zai kusanta da Allah Allah ya riga ya nisantar da shi Allah ya tsine masa ya nisantar da shi daga rahamarsa ba wani wanda zai kusanto da shi ga Allah ba a yi wannan ba wala muba'ida liman qarraba duk kuwa wanda Allah ya kusantar da shi to ba wanda yake ne kusantar da shi daga Allah wa man yuhinillahu fama lahu min mukrim hala ya kawo aya cewa duk wanda Allah ya wulakantar da shi ya kaskantar da shi to ba wanda yake daukaka shi inna Allah yaf'alu ma ya sha'u Allah yana aikata abin da ya so haka muna roƙon Allah maɗaukakin sarki ya tufatar da mu da tufafi na masu tsoronta muna roƙon Allah maɗaukakin sarki ya nesantar da mu daga ayyuka na nadama da kuma safi Allah maɗaukakin sarki kuma ya tsare mana imanin سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك